بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيوة barkanmu da warhaka wasu takaitattun bayanai na so mu nuna wato karya irin ta wahabiyawa da son zuciya da kuma kage ta ahlus sunna masu da'awan ahlus sunna wato abin da yake bani mamaki a tare da izala da salafawa da wahabiyawa shine kamar hadisin da jiya muka karanta fa illam tastai fasna ma shita mutum bai da kunya to zai iya ya aikata komai saboda haka wato su salafawa ba sa jin kuri kunyan karya da kuma nuna wa duniya karara son zuciyarsu to shi ne muke so mu dan warware karairayi na lawan triumph a karatun da ya gabatar a satin nan ya yi wasu karairayi da kuma abin da ya faɗa a cikin littafin al'ukuru din sitil almajiran Ibn taimiyya din sun tabbatar sannan kuma akwai mahallin niza'i da muka yi da shi a wancan karan da na kira shi na cewa su ba sa tabbatarwa shehinansu cewa su 'yan aljanna ne wanda yana kawo masa cewa a ciki lallai kuwa almajiran Ibn taimiyya sun tabbatar da shi 'yan aljanna ne yana cikin aljanna hatta yana shanawansa da matayen firdausi da yara amma yau ma ya sake maimaitawa sannan kuma ya sake kawowa cewa bari dai mu bi maganan daki-daki bari ku ji maganan daki-daki bambancin ɗaliban ibn taimiyya da ɗaliban shehu tijjani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 Wannan shi ne muhallin shine muhallin niza'i da muka yi a kan cewa su ba sa a wancan karan yace su alu sunna ba sa cewa su 'yan aljanna sannan yanzu anan ya kawo cewa da lafazin wa yuskinuhu hmm, Allah ya zaunar da shi a jannatul firdausi a alal jannati a maɗaukakiyar aljannansa sai ya sake cewa addu'a ya yi masa su ba sa cewa malamansu a 'yan aljanna ne to zan sake dawo da kai lawan trayon baya saboda kai kwata-kwata ba ka jin kunya a wancan karon sha sa ka nemi ka ɗauke hankalina mu je jumlal habariya da insha'iyya a dokarka da ka'idar ku cewa ba a fita a kan maudu'i a je wani guri sha sa na take ka muka je har muka samu natijan da nake so to zan sake dawo da kai ga shilan abin da ya tabbata nukilat ila jannatil adni ruhuhu da aka ciro ruhun ibnu taimiya nukilat aka ciro ila jannatil adini ruhin ibnu aka ɗauka aka kai shi jannatul adini aljannan ma aljannan adini aka ɗauka aka kawo aka kai shi wal huru wal wildanu hurul ain wal wildanu da yara kanana fiha a cikin aljannan ta haɗa mu suna yi masa hidima yasa da kake nema ka ɗauki hankali na cewa wannan jumlar habariya jumlar insha'iya ba na so in dawo da hankali na a wancan lokacin cewa ka da mu wani topic da baya cikin maudu'in mu kuma kuma a ka'idar ku wannan ne so idan ka ɗauki wannan gaba ɗaya ma idan ka dubi siyakul kalam din ba maganan jumlar habariya ba jumlar insha'iyya me ya kawo maganan jumla habariya ko jumla insha'iyya ana abin da zaka zo kano an ce maka karshe gashi nan warhulu walhuru walwildanu fi hata da mu to ina maganan jumla habariya ko insha'iyya a wajen me ya kawo sannan ka sake dawowa sai suka ce jisumanuhu jikinsa ta tal'ara'i tana karkashin kasa wa ruhuhu ruyinsa fi maka'adi sidikin rida ta amu tana'amu kai sai ba waihi sarkin iya larabci na duniya me ya kawo jumlar hamari a gurin me ya kawo jumlar isha'iyya a gurin nan gashi an tabbatar jikinsa ta hatal ara'i yana karkashin kasa amma ruhinsa yana nan fi maka'adi sidikin inda malikin muktadir kenan cikin alkur'ani ta na'amu yana ta jin daɗinsa sannan kuma wai ka kawo mana wai jumlar habariya to jumlar habariya za ta iya ta ɗauki ƙarya ko gaskiya jumlar insha'iyya ba za ta iya ta dauki gaskiya ba ba ta dauki karya ba to wannan abin da aka yi istibatinsa me ya kawo wannan me ya kawo maganar jumlar abariya ko insha'iyya sannan kuma mu sake dawa eh? laukana lil kabril muhiti eh? da zai kasance da kabarin da yake kewaye da bijisimihi Eh, da jikin ibnu taimiya man lisanun naɗikun inda za a sa wa kabarin ibnu taimiya harshe ya yi magana eh, ya takallamu ya takallamu a sa wa kabarin ibnu taimiya harshe ya yi magana la sumu'ad bushrahu to kabarin za ta za ta bada bisharan biman wafa ila arasadihi wanda ya je farfajiyan kabarin min khairi daifin ya mu lalle mafificin bako yau ya zo guru inda za a wa harshe ma kabarin ibnu taimiya za ta yi magana to duk mutumin da ya je farfajiyar kabarin ibnu taimiya to kabarin zai bashi lallai fa an samu bako mafi alheri wanda tun da ake a duniya ba bakon da ya taba zuwa irinsa cikin kabari kuma wannan duka ka kiya mana saboda kai ne maradona Alan ba kafirai ba mushirikai kantirai. irin almajiran ibnu taimiya so saboda haka to idan wannan duka ba tabbatar masa cewa shi dan aljanna ba to me za a kawo me za a cewa mutum ya tabbata ya zama dan aljanna me za a gaya masa wannan duk kalamun bai nuna cewa ibnu taimiya a yanzu yana aljanna ba to wani kalamu ne za a kawo a duniya a ce a wa mutum shi dan aljanna ne nukilat ruhu ila jannatil adini an ciro ruhin ibnu taimiya izuwa ga jannatul adini wal in wal da kananan yara eh, fiha a cikin tattahadamu suna yi masa hidima sannan aka ce jisumanuhu jikinsa fa ta tal'ara'i tana karkashin da aka ji aka binne shi a karkashin kasa to kar ka ɗauka fa yana karkashin kasa wa ruhu ruhinsa fi maka'adi sidikin yana can a maka'adi sidikin rida ta ta na'amu yana ta shanawarsa yana ta jin daɗin sa yana ta morewa tsakanin matar huru da kuma wildano wildanun muhalladuna biya kowa bin wa abari wa ka'asin min ma'in yana ta ni'imtawa a cikin wannan din sannan aka sake cewa mara laukana lil qabri al muhit bi jismihi da kabarin da ta dauke jikin jikin ibnu daimiya eh yauman ko da ini ɗaya lisanun ɗaɗikun ya takallamu inda za a baiwa kabarin da ya ɗauki jikin ibnu taimiya ko da rana ɗaya a sa masa harshe ya yi magana la ad bushrahu da kaji bishararta biman wafa ila arasatihi wanda ya je farfajiyar kabarin ibnu taimiya min khairi daifin yagdamu lalle fa ba ko mafi alkhairi ya gabato yau hmm? to wannan duka a ce shi ba dan aljanna ba ne ba su tabbatar ba to me wata kalma ne za a faɗa wa mutum ya tabbata shi dan aljanna in dai wannan duka ba wai ba tabbatar da shi aka yi shi a yanzu dan aljanna ba to wani magana ne za a faɗa ya tabbata a aljanna sannan idan muka yi baya wanda shi ma maganan ta zai zo hatta a baya suka ce haza wa amlaku sama'u tafuhu mala'ikun sama ma sun zo sun kewaye kabarin ibnu taybiya fi kulli yawmin a kowace rana la tamallu wa la tas'amu ya ardu aka ce ya ke kasa cikin kin zamanto bihi da albarkacin ibnu taymiya ka jannati kin zamanto raudatun min riyadil janna zala ce ma baina baiti wa mimbari raudatul min riyadil janna saboda haka tunda shi ma annabi ne shi yasa a wancan karo na yi maka tambaya da aka ce amlaku sama'u takuffuhu nace ibnu taymiya kam annabi ne ko manzo ne kace ba annabi ba ba manzo ba mu je mu je nace ba inda za mu je sai mun tabbatar da hukunci kwaya daya kafin mu tafi to mu tafi gaba a cewa mutum inda aka binne shi ma eh, ka raudatul jannati wa faridar shi makaɗaicin zamani ne ma'ana Allah ya masa bai wadda a zamanin yanzu ku ji ba shi ibnu taymiya eh? wa faridu zamani shi a zamanin ma shi kadai ne ba shi da abokin tarayya kuma wannan waye ke magana eh? waye ke maganan nan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 mubalagatan wuce gona da irin da mara aituha ibn abdulhadi ya ce ban taba ganin irinsa ba wala shahadtuha ban taba halattar irinta ba min ahadin tattare da wani wala lahaftuha fi faqihin ban taba kuma ganin su ba tattare da wani malami masani to ga mahallu shahid ashe saurari nan waɗanda muke dangantuwa zuwa ga fatawoyin ibn taymiya ba mu ce mm-hmm. ibn taymiya ma'asumi ne ba mm-hmm. gashi ibn Abdulhadi da kansa yana faɗa dan adam ne yana da zunubi mm-hmm. abin da nake kalubalanta wani dan tijjaniya ya kawo min inda shek harazumi ya faɗi irin haka ga shehu Ahmad Tijjani a cikin jawahir ma'ani kullum sai dai a nuna sarkakakke ne ma'asumi ne yana ma da matsayi irin na Allah wanda wannan kuskure ne shehu Ahmad Tijjani kamar wani dan adam ne ko da Allah ya masa baiwa bai fita daga ɗan ka ba manzo Allah kuma duk ya dunkule ɗan adam a cikin hadisin Anas hadisin da Imam al-Hakim da Ahmad da Ibn Majah da wannan suka fitar manzo Allah ya ce kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwab duk ɗan adam mai kuskure ne sai dai fiyayyin masu kuskure su ne masu tuba da haka mu ba ce Ibn Taymiyyah baya kuskure ba Ibn Abdul Hadima anan bai faɗa ba da haka ya rage a kawo irin wannan nasi.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 ibnu taimiya mutum ne kamar kowa kuma yana zunubi yana laifi amma mu ina, ina ne shau aliyu harazimi ya taba cewa shau tijani yana ana kai shi matsayin da ba na abin nan har matsayin allantaka saboda ka yana kalubalen ina ne ibnu taimiya abin ibnu aba kai problem da na gaya maka baka karan baka taba karanta al'ukurud duriya ba baka taba karanta ta ba yanzu ka zo babu na karshe gashi nan yanzu a can zahabi ya ce eh, zahabi ya ce ibnu taimiya mutum ne kamar kowa kuma yana zunubi to yanzu wannan maganar zahabi ka sake nosawa ciki ka zo karshen al'ukudu durriya shafi sakanta dillas ka ce mana mun kai shau tijjani matsayin annabawa ko fiye da na annabawa to yanzu gashi nan kai baka faɗa ba a cikin jawahirul ma'ani da ina inda aka kai shau tijani fiye da Allah ko kuma fiye da annabawa amma gashi ku a cikin al'ukudu durriya kun kai ibnu taymiya fiye da annabawa har kai fiye da ma annabi Muhammad sallallahu kuma kuka kace kun tabbatar Ibn Taymiya ba ma'asubi bane mai laifi to gashi yanzu a cikin al'ukudu turiyan kun tabbatar cewa Ibn Taymiya shi ma'asumi ne baya zunubi ta tun kafin ka fara karanta littafin nan na ce yaro ka ɗauko ruwan dafa kanku don baka san me a cikin al'ukudu duniya ba to saurara dawo makaryaci ya wahidan ya makadaici ka dawo shafi 409 don shafi na da shafin da kuke karantawa duk iri daya ne a wancan karon mun yi magana da ku ka do shafi 409 shine karshen shafi kuma daga shi sai shafi daya ne a gabansa sai kasida guda daya ya rage littafin ya kare ya wahidan ya makadaici lastu astazni bihi ahadan minal anami wala abqi wala azaru ya makadaici ya makaɗaici wannan kalmar ma an kai ibnu taymiya allantaka ne ya makaɗaici ulfu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suka ce ya wahidan kuma abinda muka sani guda ɗaya shine ulfu wallahu ahad an kai ibnu taymiya matsayin allah ya wahidan ya makaɗaici daga nan da gaban ne suka ce lastu astasni bihi ahadan ban cire kowa ba minal anami a cikin talikai duk mutumin da za ka fada a cikin alam ko ibnu taimiya ya fi shi aka ce akwai annabawa dubu ɗari da ishirin da ya ce wala abu duk su ma ban bar su ba su ma ibnu taimiya ya fi su muka ce to akwai shugaban halitta fa Muhammadu Rasulullah wala azurta ko shi ban bari ba duk mutumin da za ku faɗa a cikin inda a alam yake to Ibnu Taymiya ya fi shi to ka kawo mana baiti irin wannan a cikin Jawahirul Ma'ani inda aka ce Shau Tijjani ya fi annabawa Shau jani ya fi annabi Muhammad ta addike ka kawo tunda ka ce mu mun kai shi kai ka kawo amma ni gashi na kawo maka gashi nan shafi 409 ya wahidan ya makadaici wanda ba shi da na biyu lastu yi bihi ahadan ban cire kowa ba ban yi istinayin kowa ba minal anami ya ce minal anami a cikin talikan duk duniya gaba daya aka ce a'a malam akwai annabawa fa dubu ɗari da ashirin da hudu ya ce wala abgitu duk ibnu taimiyya ya ce su ma ban su ba dan su ma suna cikin alam saboda haka ibnu taimiyya ya fi su ce to mu cire ma akwai shugaban halitta muhammadu rasulullahi ya ce wala azaru shi ma ban ba da shi nan karara da shi nan malam karka ce ba littafin ba al'ukudu durriya fi manaqib shaykhul islam ibnu taymiyyah al ko harra'i kuma a shafi ta 409 aka ce ibnu taymiyyah ya fi dukkanin annabawa 124 suka ce a'a akwai shugaban halitta fa Muhammadu Rasulullah wala azaru yace ko shi ban bari ba saboda shi ma yana cikin talikai saboda haka ibnu taimiya duk wanda zaka faɗa a cikin talikai to ibnu taimiya yana gaba da shi saboda haka ya wahidan shi makaɗaici ne ba shi da abokin tarayya duk wani mutumin da zaka faɗa a cikin alam ibnu taimiya yana gaba da shi ka kawo irin wannan kalman a cikin jawahirul ma'ani idan ka haihu dan halal ta ce a ku ba kwa cewa ibnu ma ma'asumi shi mai laifi ne saboda haka shi zahabi ya ce ai basharun minal bashar shi dan adam ne daga cikin ‘ya'yan adamu saboda haka zai yi zunubi wannan kalman zahabi ne amma ga kuma dan ta'adda kafiri mushriki yana cewa ibnu taimiyya ya fi annabawa a ina a cikin al'ukudun duniya gashi nan kafiri mushriki a cikin al'ukudun duniya yana cewa ibnu taimiyya ya bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alallawan ibnu taymiya fa tataccen mushiriki ne fa almajiransa kaf gaba daya yanzu kana ma kafa magana da zahabi zahabi sai da ya rubuta open letter ya barranta da ibnu taymiya da maganganun ibnu taymiya amma saboda baka san cikin gidanku ba ka saya kana ta da banza wannan maganganun da ya faɗa ma duk ya janye ya barranta da ibnu taymiya kuma kai ma ya barranta sha yasa na ce maka duk ibnu duk almajiran ibnu taimiya yan bid'a ne kafirai ne mushrikai ne zahabi gashi nan littafinsa siyarul a'lamun nubala gashi nan na zahabi ne gashi nan yana nan a maganganun da yake ciki ko tasuniya albarka yanzu ma maganganun da ya faɗi akan ibnu taimiyan, ai karan rayin yayi yawa to mu tafi kuka ce ibnu taimiya ba ma'asumi bane ku ba ku taba cewa shi yasa nake baka taba karanta al-uqulu duriya ba karam karambani ne ya jawo ka gashi nan ya aliman bi nuqulil fiqhi ajma'iha a anta tahfazu zallatu kama zakaru kai ne ibnu taimiya za a ce kana laifi kama zakaru kamar yadda wasu suke faɗa ai kai ma'asumi ne baka laifi kai ma'asumi ne ibnu taymiya baka laifi kai kuma saboda karya kana cewa ai ku baka gaya wa shehinan ku ma'asumai waye kaza kaza da kaza bari sake maimaita wajen kuji waya isa ba lokaci mu je ba ibn abdulhadi ya sake cewa zahabi ya faɗa a wani waje na daban mhm. zakara fihi tarjamatan tawila lishekhi lokacin da yake ambatan tarihi mai tsawo na shekul islam ibn taymiya da wafati shekhi bi dahrin tawil To, yanzu yanzu kafin ibnu taymiya abin a lawan tramol da ya zo zai karanta wannan littafi yace bambancin al'ukudu durriya da jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani an rubuta shi ne a rayuwar shehu tijjani amma al'ukudu durriya an rubuta shi ne bayan mutuwar ibnu taimiya. to kaga yanzu anan gashi nan eh, zahabi yana cewa eh وكان في مكان آخر ذكر فيه ترمجة طويلة للشيخ قبل وفاة الشيخ bidaharin ɗawilun ya rubuta wannan ya faɗi wannan maganganun nan kafin ibnu taimiya ya mutu da zamani mai nisa da kuma abinda aka kambama ibnu taimiya da shi yana nan bai mutu ba bai ce wannan ya kai shi gurin da bai tafi ba da kuma ka karanta da bakinka abubuwan da zahabi ya gaya wa ibnu taimiyya yana raye kuma bai ma mutuwa ma bai zo masa ba ya ce bidaharin tsawilin da zamani mai tsawo ne ya gaya ya faɗi wannan magana kafin ibnu taimiyya ya mutu da zamani mai tsawo saboda haka shehu islam ya rasu da wani lokaci mai tsawo ya ce kultu mhm. na ce in ji zahabi hmm. wala hu khibratun tamma bin rijali ibnu taymiya yana da masaniya cikakkiya hmm. game da ilmin rijali sanin mazajen hadisi wajen hihim wata abilihim kuma yana da masaniya cikakkiya game da jarhuwar ta'adil ma'ana kyawawan halaye na marwaita da kuma abin da aka soke su da shi wadda bakatihim kuma ya san matakai na marwaita mhm. wa ma'arifatin bifununi hadisi eh. kuma yana da cikakkiyar masaniya game da fagagen ilimin hadisi eh. wa bil ali wan nazili kuma ya san abin da ake kira da as ali da mm. kuma as-sanadul nazil wa mm. kullu ma qallat rijaluhu ala wajhihi dhaka alladhi qad nazala kama yadda bai duk wannan an kambama ibnu taymiya ya sani wa bis sahihi was saqimi mm-hmm. ibnu taymiya yana da masaniya game da hadisai ingantattu mm. da kuma hadisai waɗanda suke marasa inganci ma hibbihi li mutunihi alladhi farada bihi tare da haddar da yake da ita na matanan hadisai wanda ya kaɗaita da su ma'ana matanan hadisan da in ba a littattafan ibn taymiya ba yana da wahala ka same su a wasu littattafai wannan maganganun zahabi ya gaya wa ibn taymiya yana raye da shekaru jewa malamai ilimi da kuma sanin hadisai fala yablu ahadun ila asri rutubatahu ba wani wanda ya kai matsayi irin na ibn taymiya a wannan fage a zamanin sa. wala yuqaribu kai ko kusa da shi ma ba a kaiwa wa ajabun yanzu ku ji karairayi a gurin nan zahabi ya ce wala yablugu ahadan fi asirihi rutubatahu wala yuqaribuhu ba mutumin da ya kai ibnu miya. sanin hadisi sanin jarhu da ta'adil da tabaqadihim wa ma'arifatul fununil hadisi da sanin fannonin hadisi da kaza da kaza da hadisi sahihi da hadisi da ifi da kaza duk duniya a wannan duk duniya a wannan zamanin ba wanda ya kai ibnu taymiya sanin ilmin muka wannan gaba yanzu kai daga nan ka san baka san wannan almajirai ibnu taymiya makaryata ba a duniya a duniya to su waye suka koyar da shi ya zama malami malam ina tambayan ka lawan lawan di su waye suka koyar da ibnu taymiya to malamin da ya koyar da shi hadisi yanzu bai fi shi iya sanin sanin hadisi ba malamin da ya koyar da shi qur'ani bai iya shi sanin malamin da ya koya masa jarhu da ta'dil bai fi shi sanin sani ba yanzu wannan alma ne fa yake wannan magana yake kambama malaminsa yana kai shi inda Allah bai kai shi ba a zamani su na mutum a ce ba wanda ya kai shi to ina ma suka kiyaye malaman duniyan a lokacin to kuga yanzu wannan kuma wannan kalamun an gaya wa ibnu taimiya ibnu taimiya yana yana nan da ransa yana nan da ransa aka gaya wa ibnu taimiya to saboda haka dan Allah wane irin karairayi ne wannan shine fa abin nan a wahabiyanci wannan shine eh wahabiyanci eh duk abin da za a gaya wa ibnu taimiya ba za a yi challenging ba duk abin da za a gaya wa ibnu taimiya ba za a shi daidai ne eh? sai su rage eh saboda haka duk wani abin da za a faɗa akan ibnu taimiyya to shi daidai ne saboda shi wankakke ne amma zo a zo a ce fala bugu ahadun fil asiri rutubatahu babu wani mutum da ya kai matsayinsa a daraja wala yu karibu kai ba ma wanda ya kusanci ibnu taimiyya a zamaninsa gaba daya yanzu za a biya nan liman kujeranka ba kariya bane wannan ibnu abdul kai kasan wannan kan ba ma da aka yi wa ibnu taimiyya ba kasan wannan kariya bane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 wannan mubalaga ce da Allah da Allah ku ji wannan zancen bi haisu yasdiqu alaihi an yuqal kullu hadisin la ya'rifuhu ibnu taymiya falaysa bi hadisin duk wani hadisin da ibnu taymiya bai san shi ba to ba hadisi bane ku ji wannan zancen duk wani hadisi ibnu taymiya in dai bai san ibnu taimiya in bai san da wannan hadisi ba to maganan banza ne ba kari ya ce ba hadisi ba ce yanzu hadisan duk duniya a ce ibnu taimiya ya kiyaye shi duk hadisan duniya wai yanzu zai zo ka ji yadda zai gyara magana wai wannan mubalaga ce zance wajen kan kawai za a bi makaryaci ne shi ma ibnu taimiya makaryaci ne yana wannan kalman yanzu na kama ka gam malam lawan ka ce an rubuta al'ukudu duniya bayan ibnu taymiya gashi kuma wannan abin kai da bakin ka faɗi gashi nan shi kuma ibnu abdulhadi ya faɗa wannan kalman kalamun da zahafi ya faɗa ibnu taymiya yana raye kafin ya mutu da shekaru jewa ya rubuta ya ce ya faɗi wannan kalma aka kambama shi aka girmama shi aka ce ma duk hadisin da bai sani ba ba hadisi ba ne amma ibnu taimiya bai ce a'a za a bi ka kai ni inda ban je ba ka janye wannan takardan. ko kuma ya karba ma ya yage ya ji daɗi ya tashi ya yi tsalle ya yi rawa an ce masa duk hadisi la ilaha illa <laughs> to yanzu wannan ya kira kansa ahlu sunna yanzu wanda ya rubuta wannan maganan ya kira kansa ahlu sunna yanzu ibnu Abdulhaji da ya rubuta littafin nan ya kira kansa ahlu sunna yanzu wanda ya rubuta cewa ibnu taimiya ya fi annabawa ya fi shugaban halitta wannan mutumin a ce ya alu sunna wanda ya ce ibnu taimiya ma'asumi ne bayya laifi a ce masa alu sunna to wai kafiri a duniya to to wai mushriki a duniya in dai wanda ya ce ibnu taimiya ya fi annabawa bai zama kafiri ba to wai ne musulmi saboda haka malam al'ukudu duriya fa a duniya a musulunci in ana nema ta littafi ta kafirci ta mushirikanci to in an zo kuma abin da ta'addin da zan sake yi muku duk wayannan da suka kurara ibnu taymiya ku gane wayannan makiya annabi da muke faɗan nan da gaske muke faɗa babu wani malami a cikin almajiran ibnu taymiyan da suka saya suka kamba manzan Allah suka girmama manzan Allah hatta cewa suke yi ma muna mun kai a yaban manzan Allah mun wuce gona da iri mun kai manzan Allah inda bai je ba amma ku dubi kalamun da suke gaya wa ibnu taymiya kaga daga nan ka zaka san cewa su annabin su ibnu taymiya ne cha sa suka ce ibnu taymiya ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-alami la abgi wala azaru a anta ta hafazu zallatu kai ake cewa kake laifi amma zakaru kamar yadda wasu suke faɗa to an ce shi ma'asumi ne kaga wani ma'asumi dama shi annabi annabawa su ne ma'asumi kuma ka kawo hadisi kullu bani adama hatta'un wa khairu hatta'un at-tawwabun kaga ai shi yanzu ba bani adam bane shi annabi ne shi ma'asumi ne har ka kawo hadisi kayi bakin cewa ku saboda haka ai shi mutum ne saboda haka zai yi kuskure to ga abin da aka faɗa a disem littafi a disem takarda a disem al'ukudu duniya saboda haka kaga yanzu me za ka faɗa malam lawan malam lawan wannan littafin ya fi ka na gaya maka wallahi tallahi ya fi karfinka amma mu je zuwa kuma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 kuma in ta bayyana ibnu taymiya ya kuskure ba sa bin sa kan kuskurensa sai dai su nema masa gafara kamar yadda muka karanta sabanin wancanan ka gaira annan <laughs> to da Allah ya mu dawo yanzu nan ne mahallu shayi da nake son mu yi magana yanzu in ya san walakin nal ihatata lillahi ki zahabi to me yasa zai ce kullu hadisin la ya'rifu ibnu taymiya alaysa bi hadisin me yasa zai faɗa ai mu ba wawaye bane muna nan da hankalin mu saboda haka wannan kuɗi ne ka ce kullu hadisi la ya arifu ibn taymiya fa laysa bi hadisin sannan kuma ka zo ka ce mana walakinna al ihabatu lillahi in ka san eh, wala yutura bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a me yasa zaka ce duk hadisin da ibn taymiya bai sani ba ba hadisi ba to sannan saboda haka yace wai tanan ne zaka gane bambancin almajiran ibnu taimiya da almajiran ibnu shau tijani wanda a nan ne zaka gane bambancin al'ukudu duriya da, da, da, da jawahirul ma'ani saboda su almajiran shau tijani ba abin su almajiran ibnu taimiya ba sa guluwi alan lawan ka shiga hannu alan lawan alan lokacin da muka yi munazara da kai na ce maka me eh? me yasa aka ce eh ku kuburan ko kuma mu dawo tuban liman amsa mu mujawiruhu batun min ha jarul majururu yukurimu amsa wa ta al-ardu arsun izunawa eh? ina ne wato wa amlaku sama'u ta hubu bari sa karatun sannan tukuna abin ya yi daɗi na tambaye shi wannan guluwi ne ko ba guluwi ba malam lawan ya ce shi bai sani ba amma yanzu gashi da Allah zai damko shi ya ce almajiran ibnu taimiyya ba sa guluwi bari ku ji daga bakinsa sannan in samo guduma mafi girma in narkawa mutumin banza makaryaci mahayinci anan ni ban taba gani makaryacin mutum duk girman dan izala makaryaci duk malantansa sai yayi maka karya sai yayi maka haɗinci haka ke so ya shirki bihi ka raudatil jannati bi nuzul ya ardu ya ke kasa shirki kin zobo bihi da albarkacin ibnu kin zamanto raudatun min riyadil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma baina baiti to yanzu kabarin ibnu taymiya ma aka ce tausayi ne na aljanna To shi kuma kar me kake cewa? Kaga ka san wannan. Ba komai ban sani ba. To ina tambayar malami abinda ka faɗi malam kuma bai san wannan ba. Shi yasa Eh? Wai, wai bai san wannan ba. Ine ba sani ba. Eh? Wai bai sani ba. Guluwi ba. Eh, ban Da Allah ku saurari yan uwa ku ji. Ya ardu sirti bihi karaudatin min riyadil janna. Ibnu Taymiya ya ke kasa sirtu bihi kin zamo bihi da albarkacin ibnu taimiya ka raudatul jannati kamar dausayin aljanna manzo Allah ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna shi ma da yake ibnu taimiya shi ma annabi ne shi ma manzo ne a wajen su kabarinsa shi ma suka ce raudatun min riyadil janna saboda ka sun yi suna yi wa wannan kasan bushara ita ma ta zamanto rawdatun ya ji janna sai na tambaye shi nace me me kake cewa akan wannan har da daga hannu biyu duka yace ban sani ba nace masa to guluwi ne ko ba guluwi ba yace bai sani ba yanzu kuma gashi yana cewa mu almajiran ibnu taymiya ba ma guluwi sannan a yanzu lokacin da na damko shi nace wannan guluwi ne ko ba guluwi ba ya bai sani ba don girman Allah wani irin son zuciya ne Eh? wani irin ha'inci ne eh? ba za ka ji tsoron Allah Allah zai sayar da kai a ranar kiyama ya maka tambaya ba kana yaudaran al'umma kana yaudaran mabiyanku eh? kawai don duniya lokacin da Allah zai ce maka wa kifuru innahum mas'una akwai wani a duniya da zai zo taimake ka lokacin da za a ce maka wa kifuhu innahu mas'una za a zo a tambaye ka a ta da kai lawan tarayon a tambaye ka ko baka tunani wannan duka duk karatunka baka tunani ma yalfizu min ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk maganan da kake tambaya wallahi sai a ranar kiyama Allah ya sai da kai tambaye ka amma gashi kana kana ha'intan mutane eh to in wannan ba guluwi ba me ne sunansa kuma a lokacin da na damge ka ba ka da wani amsan da za ka bayar shi yasa ka ce baka sani ba tambaya ya kai goma na maka duk kace baka san su ba duk bari mu ji su ga sanan mahaici amlaku sama'u ta kama sun kewaye ibnu taymiya kuma ibnu shi ne ke cewa shi kan ibnu miya nan annabi ne ko manzo ba annabi ba ne ba manzo ne mu je to ya amsa maka wai ba annabi ba ne ba suka zo suka kewaye shi ni ma ba ni ba mu je na gaba me ya sa mala'iku suka kewaye shi ni ma ban sani ba <laughs> to wai shi ba bai sani ba kokken <laughs> shirka ne ko ba shirka ba ne? <laughs> ni ma ban sani ba Kakan tambayoyi guda guda biyar kenan da kai yo ina kidayewa biyar ah. biyar kai nan. bayar. Ai don duniya su fahimta kenan ai. To yanzu ya ka. Baka bashi dama ya yi biyu ba ka ba shi dama ya yi biyu ba. Baka ba dama ya biyu ba. Da ka gama na ai muna so mu bayyana yanzu ai ya faɗa ya ce bai sani ba. To mu bai sani ba. Wai bai sani ba. To mu Ya sani ba. Aha to yan. Hmm? Wai ya gino ya dire gon. Dan ne? Ana yin ba. Na'am. saje. Ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan. Dan ne. Eh di kaje Hello ne yace network ya dauke. Alhaji Ali. Nace ya tabbata ya tabbata wanda ya rubuta littafi na kan dan bidiya ne wai ya tabbata wanda ya rubuta littafin dan bidiya ne a wurinka ban sani ba Alhaji Ali wai bai sani ba. A ah, dole ka san wannan. A'a Alhaji Ali ya rubuta ba. Alhaji domin eh? ba wani kalmar da ake ce man kala al'adiri fakar afta. ba dole ne ba ah! ah! ba ban san shi ba ban da ah! na karanta amlaku sama'u ta hukuhu to makaryaci ne to mu ce shi makaryaci ne wani ne makareci wani ne makareci wanda ya rubuta littafin ban sani ya rubuta littafin sai wai bai sani ba kire mu je na gaba kire ka fari ko da fahimtar ka mu je na gaba ai mun ga mu masa hukunci wannan ai shine abin da zai sa mu samu ka gane ko malam Muhammad ya tun bob yawa na'am ojo ya eh? kuma ina guda wannan malamin da ya rubuta rubuta wannan ka tabbatar cewa shi dan bidi'a ne ko kuma ne. ban sani ba wallahi wai bai sani ba wai bai sani ba mu je gaba to mu ai duniya ta san Yawwa, hakan ke so yanzu ƴan uwa amlaku sama'u tahuffuhu kulle yau mala'ikun sama suna zuwa suna kewaye kabarin ibnu taymiya kullum shine na tambaye shi na ce shi ibnu taimiyya kam annabi ne ko manzo ne ya ce ba annabi ba ne ba manzo ba ne mu je mu na ce a'a ai sai mun saya mun cire point a wajen na ce to wannan shirka ne ko ba shirka ba ya ce bai sani ba na ce to na sauko kasa wannan bidi'a ne ko ba bidi'a ba ya ce bai sani ba na ce a dole ka sani don duk mutumin da ya faɗi abin da eh? annabi bai san da shi ba annabi bai ce ba qur'ani bai faɗa ba shine da kuka ce kullu bidiyatin dalal kullu dalalatin finna nace bidiya ce dole kasan san wani ca sai ya kawo wata ka'ida sabodal dal na na lawan turayo wannan ka'idan a bakinsa aka taba ji ya ce ya zan yi in san shi dan bidi'a ne ban yi zamani da shi ba ban zauna da shi ba ban san shi ba kaga ka'idan da ka shimfiɗa nan, haka baka zauna da shi baka zami da shautu daji ba baka zai baka san shi ba baka zauna da shi ba haka shi ibrahim haka shehu Hina mujewa haka shi aliyu harazimi amma kana ce musu bidiya ka yan bidiya kana musu mushrikai kana ce musu kafirai amma a ranar da na sa ka tarko na makure ka kace ya za ka yi ka ce masa dan bidiya baka baka baka yi zamani da shi ba baka san shi ba baka zauna da shi ba haba lawan rayuwa. yau yau kai ne kuma ka fito ka ce kana cewa ku almajirai ibnu taymiya ba kwayin yin guluwi Hau. malam koma makaranta wannan littafin zuwa gaba fa abin da zai ballo maka yafi yafi duk yadda kake tunani na ce to mu dawo a ce makaryaci ne ibnu abdulhadi da wanda ya rubuta kasidan duk makaryata ne ya ce bai sani ba wanda zai faɗa abin da babu nassin Kur'ani babu babu nassin hadisi babu abin da sahabbai suka taba faɗa suka ce an ibnu taymiya kabarin sa mala'iku sai to akwai a duk duniya akwai tantirin makaryaci kamar ibnu abdul hadi wanda ya rubuta al-uqud durriya akwai tantirin makaryaci a duniya irin kamar shi wannan malamin da ya rubuta wannan kasidan yace amlaku sama'u tahuffu ki al-uqudi akwai to sai sai sai muka bar zance sai sai da yaran sai da Allah ya ce wallahi bai sani ba na ce to mu tafi sannan mu zo na karshe bismillah bismillah wannan ibnu taymiya ba shi ya rubuta ba mhm. musulmi ne daga cikin almajiransa wannan mun bar to to mu je shi ma lisiwaku wannan daga baitin da manina ya ga sauran duka lisiwaku tashriqul juyubi wa inna ma shaqqul Lisiwaku wannan hadisin da fa manzon Allah ya ce a kyakkece riga ba ni ba wanda ya kur'ani ba wanda ya kyakkyace riga a lokacin da aka yi mutuwa to wannan hadisin ba kunutumiyya wa inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yuzamu aitak mutuwar ibn taymiya wannan abu ne ma wanda ya lazunta ma'ana dole ma a yi ya za a ce ibn taymiya a kakkece riga ba manzon Allah zai ke kwani haka saboda haka mun merwa manzon Allah zancen sa ba zai dole mu yi kuka mu kakkece riga ko ba kafirci ba ne kafirci ne karara hello nam muna jin ka alajali. Wai kafirci ne ko ba kafirci ba ne. ne din cewa a yaya wannan ga yaya ke riga ya ga riga ta wata musiba wata ta samu ya ga riga don wata musiba ta samu mutum haramun ne a musulunci kowaye ya yi amma a nan ca aka yi ibnu taymiya ne yayi ko ya ce a yi ba ba rigan ba ba ka fahimci ka fahimci sun san da cewa manzon Allah haka ne haramun ne wannan hadisin ba idan wata musiba ta sa hadisin ba ka ba za ka yi aiki sakalla nake magana saurara ne matsayin mutumin wa manzon Allah zancensa ya yi rida alhamdulillah salamu alaikum duk wanda yawa annabi raddi ko abdulhadi ne magana ya kare tashqiqul juyubi manzo Allah ya ce inni bari'un mina salikati wal khalikati wa shaqati ba ni ba mai kururuwa da ihu da mai jan gashi da ko askewa ko kuma mai yayyage riga ba ni ba shi in ji manzan Allah. Al'ukudi, a cikin al'ukudu duriya ya ce lisiwahu wannan hadisin ba za ta yi amfani ba a kan ibnu taimiya sai dai a wani ibnu taimiya yaya za a yi ibnu taimiya ya mutu ba za mu yi ihu mu kekece riga ba. wa inna ma tashkiku juyubi eh, alaihi mimma yalzumu ai dole ne mu yi ihu mu kakkace riga suka ce sun mayar wa manzon Allah sa duk abin da zai yi yayi wannan mutum ya zo ya fi yana magana musulunci shi da kansa wai da farko wai zai yi min maradona eh duk wanda ya kekkece riga wata musiba ta same shi haramu ne nace kai da Allah dawo kai wa yake magana haramci ana magana an merwa annabi zancensa kai kana magana haramci na ce saurara me matsayin wanda ya merwa manzan Allah zancensa ya ce ya yi ridda to dala me ake nema kuma yanzu kai da kanka ka tabbatar sai ya sake yi min tambaya ibnu taymiya ne ya faɗa ko kuma shi ibnu taimiya ne ya yi ko shi ya ce a yi na ce ka yi tambaya mai kyau shi al'ukudi almajinin ibnu taimiya ne shi ibnu abdul hadi almajirin ibnu taimiya ne ya yi karatu a gabansa shi ya sa ma dan ya kamba ma malaminsa ya rubuta littafin nan to kaga al'ukudi automatically kafiri ne ya yi ridda sannan shi ibnu abdulhadi da ya ɗauki ya rubuta al'ukudu duriyu ya ɗauki wannan maganan ya sa shi a cikin littafinsa shi ma ya yi ridda shi ma kafiri ne sun tashi a aiki a musulunci to saboda haka me za ka karanta kuma a cikin littafin nan har yanzu wai kar ka yanzu har kai na da baki da zaka zo ka ce wai ku ku ku ba kwa yin guluwi ku ba kwa ba kwa ba kwa faɗan abin da ba shi ba saboda haka lokaci ya tafi za mu dakata na amma akwai wasu maganganun da ya faɗa wai ma ibnu taymiya yana rubuta kararis littafi kusan hudu kamar juzu'i kamar a ce littafi irin wannan a ce guda hudu wai cikin dare da rana yana rubuta yanzu akwai makaryaci a duniya ko littafin nan mutum ya isa rubuta shi a wata daya balle ka rubuta wannan littafin a cikin irin su wai guda hudu a dare da rana a kwana daya wala akwai makaryatan malamai ne kamar irin malaman yan izala da wahabiya da salafawa daga min awwalihim ila ila yaumina haza saboda haka duk abin da ake magana malam ba wani abin da za ku yi wa mutane dubarudu ibnu taimiya eh, tirin kafiri ne da mushriki shi ya koyar musu kafircin shi ya koyar musu da shirka shi ya koya musu da bidi'a shi yasa nake cewa da ya tambaye ni wannan magana nake ce masa ai in ba shi ya faɗa ba ya za su yi masa nace kuma ni ban yadda ibnu taimiya ya koyar da sunna ba a duniya dan in ya koyar da sunna ba yadda za a yi irin su Ibn al qayyim irin su ibu abu da su su su ibn kasir yanzu irin su wannan zahabi da ka kawo su zamanto tatattun yan bidiya suna faɗin maganganun da bai dace ba akan malamin su su kawo an sha ruwan wankan gawa na ibn taymiya su kawo kalamai na kafirci da mushirikanci to ya koyarwa sunna ta ina yayi yaki da bidi'a saboda haka wannan shine takaitacce cewa duk abin da zaka faɗa akan wannan muna kallon ka Allah ya nuna mana karyar ku kuma Allah ya kawo mana karshen ku wa akhiru awana an alhamdulillahi rabbil alamin kai mun dauki lokaci ba eh